labarin mutuwa ahmed wani abu ne mai ciwo da tsananin zafi da raɗaɗi da ba na hirar ba na son wani yamin ba na son wani tambaye ni ko waƙar ahmed aka sa sai in kalli mutum sai in ga mene mai sai dai kawai na tuna shi na mai addu'a wani labari ne mai ɗimautar da mutum da ƙarancin shekaru to dai alhamdulillah astaghfirullah subhanallah ba dai abin da zan ce sai dai in ce Allah ya ji kan Ahmad amma kullum in na zauna na dai rashin masoyi kawai farko dai ahmad yana ya tafi maiduguri da ya zo azare ya ce min kira ni ya ce tofa hafsat ga ma azare so sai na tambaye shi ina ne azare sai ce wani ƙauye ne kafin wudil <laughs> gaba da wudil sai ya ce min hafsat kin san ina son ki na ce mai ina eh, san kana suna na ahmad wani irin magana ne shi kenan magana mu ta ƙarshe da ni da shi sai na ji ina jin zafi na ji ina jin sanyi na ji ina jin yunwa na je na dafa indomi guda ɗaya na kawo falo na sa da tukunyan na ɗauko blanket na lulluɓa na fara cin indomin na batta sai wani dan juma ya zo sai ya ce min ina wayata take sai na ce mai ga wayata nan sai na ce mai meye sai ce in zo mu tafi gidan ali sai na ce mai ahmad ya rasu so shi ne abin da ya faru ba wani ne ya gaya min ba san akwai abin da a jikinka ma za ka ji to na shiga wani irin yanayi wanda lokacin ina ta kaba sai akwai wata asama'u ita take kwanciya a bayana yi na zaune kwanta a kan katifa sai in kwanta a gefen haka sai ta kwanta a bana sai in ji kamar ana kwashe ni idan na ga mutum yana dariya sai in tambayi mama in ce mama ni yaushe zan fara dariya sai ta ce min zaki dariya lokaci ina tuna ahmed ko da mutum ne ya tsayar da ni ina tafiya ce ina son ki sai na tuna ahmed saboda ahmed eh, mutum ne wanda yake daraja mace yake mutunta mace yake ba mace duk wani girmanta yake sanya gade rayuwar mace a cikin ingantacciyar rayuwa fatubarkar rahman ba abin da zan mu'amar sai dai addu'a shekaranmu ɗaya da wata shida yau bayan rasu ahmad na aure har guda biyu amma kuma duka allah bai tabbatar da zaman ba rashin zaman aure na duka ba shi da alaƙa da rashin ahmad ko kuma tunanin ahmad ina da wata swaitar shi har gobe hajji tana nan duk lokacin da na ɗaga swaitar na kalle ta ina jin daɗi ina tuna abubuwa da yawa babu wani abu da zai sa in manta da ahmad wani lokaci idan na sa shi a kan status dina ina mai addu'a sai a ce wai har yanzu baki manta da shi ba wani ya taba gani ya ce tun da nake binki ban ga kin sa hoton ahmad ba sai yau ashe baki manta da shi ba to wani abu ne da ba zai taba gogewa a cikin rayuwata ba ahmad rabina ne so babu mantawa tsakanina da ahmad a tsawon zamana da shi na shekara ɗaya da wata shida na yi bari sau biyu a zaman na da ahmad na shekara ɗaya da wata shida komai ina tuna akan ahmad saboda ahmad bai haɗa ni da komai ba wallahi ahmad ya daraja ni ya mutunta ni ya bani kulawa fatabarikar rahman duk macen da ta samu miji kamar ahmed allah ya ji kanshi da rahama ta gode ma allah